Hoto na ashirin da hudu Muna so mu yi maku magana a kan Ruhun Allah. Kuna ganin bisa hoto, Nikodimu shi ne ya zo wurin Yesu domin ya yi magana da shi. Yesu ya ce masa, Sai an sake aifuwarka idan kana so ka zama daga cikin iyalin Allah, in kana so zuwa sama. Nikodimo ya ce masa, Yaya mutum wanda ya tsufa zai koma cikin cikin uwarsa a sake aifuwarsa kuma? Yesu ya amsa, Wannan rai da kake da shi, rai ne wanda iyayenka sun baka, ranka na wannan duniya ne kaɗai, kana bukatar rai na sama, dole a sake aifuwarka. Yesu ya ce, Raina na ba da shi, idan ka bi ni, ka kuma yi biyayya ga magana ta. wannan rai da nake baka ran Allah ne, ba zai ƙare ba da ɗai. Yesu ya yi waɗannan maganganu ga Nikodimu. shi kuma ya yi biyayya ga Yesu. Yesu yana so, kai ma ka ce, Yesu ka zama shugabana, zan bi ka in kuma yi biyayya da maganarka.